فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن أحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واتنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين Na sauraro assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa a المنافقين wani sabon shirin mu na fito hira hama inda ni Shehu تعرض عشان ماله مع الدكتور الشيخ محمد ثاني اللي جاي اليوم فرضوا أمان تابع يا سامي مع نمبر وخمر هكا دوم ألف ومن دا صار من تنبوي وتنسب لي تقص لي يربو في تقص بي ترى تقص بفه إي سفلي تقص سفلي يربو في تقص بي ترى تقص بفه إي يوكنا إيا ألف ومن دا تنبوي كاشاكم منظم من تاوى تقص بوك za kuma a iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta shafin shafinmu na yanar gizo wato www.rahamaradio.com kada kuma masu sauraro su manta cewa a dinga tambayoyi masu ma'ana waɗanda jama'a za su amfana da su sannan kuma idan an riga an amsa tambaya to ba a yi la'akari da cewa lallai ba za a sake amsa irin wannan tambaya ba don haka ana jan kamar masu sauraro ba a daina maimaita tambaya. sannan kuma ana karɓar tambaya ne da aka turo ta saƙon tax ba wai bugo waya ba sannan idan mutum ya yi tambaya mai muhimmanci to insha Allah zai ji amsan tambayar sa ko mun daɗewa domin ana bin layi ne wajen amsa tambayoyin da ke shigowa karmakan Allah su الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وما تصور رمع أن الوقتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوبا cewa shiga cikin kwanaki goma na farko na zulhijja waɗannan kwanaki waɗanda suke da muhimmanci da daraja a musulunci waɗanda Allah ta'ala ya rantsuwa da su a cikin littafinsa mai tsarki inda yake cewa wal fajri wa layalin ashir ina rantsuwa da alfijir kuma ina rantsuwa da dare raki guda goma da yawa daga cikin malamai sun fassara layalin ashir da cewa ana nufin al ashir al-awa'il min fajr wato kwanaki guda goma na farko na watan zulhijja waɗannan kwanaki Allah ta'ala ya yi rantsuwa da su ne domin ya jawo hankalin al'umma zuwa ga muhimmancin da suke da shi Allah ta'ala yana yin rantsuwa da abin da ya ga dama cikin halittinsa ba don komai ba sai don wato jan hankali don ya nuna wani wata daraja ko wani girma da shi wannan abu Ya yasa Allah ta'ala ya rantsuwa da abubuwa da yawa ga cikin halittarsa ya yi rantsuwa da wattuha ya yi rantsuwa da wallaili idan saja ya yi rantsuwa da washamsi ya yi rantsuwa da walkamari ya yi rantsuwa da wal'asir ya yi rantsuwa da wallayi abubuwa da dama ubangiji ta'ala ya ta rantsuwa da su domin ya jawo hankali. a al'umma zuwa ga mahimmancin waɗannan abubuwa daga ciki Allah ta'ala ya rantsuwa da waɗannan dareraki ko in ce waɗannan kwanaki guda goma goma farko na wannan wata da muka shiga watan zulhijja waɗannan kwanaki ko waɗannan nuka guda goma su ne afdalu ayyamin duniya alal itlaq wato a nuka na duniya gaba ɗaya wato ɗari uku da sittin da ake da su na kwanakin shekara ko yininnikan shekara waɗannan goman farko na zulhijja su ne suka fi kowanne falala kamar yadda idan dare raki ake magana to dare rakin da suke cikin a goman ƙarshe na ramadan su kuma a dare a maganar dare raki waɗanda su suka fi daraja saboda a cikin su ne ake samun lailatul qadr wanda ita kuma khairu min alf